أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna saki miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kawo rayuwarmu yau wuri na biyar a cikin wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai ga goma ga watan biyar miladiya ta 2019 yau ma ga ciki ikon Allah da ya dada gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai da muka tsaya a wannan masallaci namu mai albarka da yankwa ba ta ba jiya mun tsaya a daidai kan aya ta 43 cikin sotun amfani yau kuma isha Allah za mu ɗora kan aya ta 44 sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور الله تعالى سيتي gaba da bamu labari da bayyana mana yadda ya kaddara yadda wannan yaƙi na bazar ya faru da yadda Allah ya yi wa sahabbai da kuma yadda yawa su kafiran kansu Allah ta'ala daina so nuna mana yana daga cikin hikima da Allah ya yi wa musulmai da ya nuna musu wa'ancan abokan gabata su a idanunsu ba wasu masu yawa shi sa ya ce malam mai tafsir ya ce wadkur aidan a sake ambata musu kuma doko tuna kuma do hina barazul a'da yayin da abokan gaba suka fito ila ardul ma'arifa zuwa ga wannan ƙasa da aka yi yaƙi ko ake yin yaƙi fara'aitu muhum kalilan sai kuka ga su ɗan Shi ne Allah ya ce wa id yurikahum ka ko ko tuna yayin da Allah ya nuna maka su ko ya nuna muku su idil taqaitum kuna ganin su ɗan kaɗan fi ayyukum aidanu wa yuqallilukum fi ayyuni kuma shi ubangiji ya sake yin wata hikima ku kanku sai Allah ya mai da ku ɗan kaɗan a idanun kafirai ɗin. Ku kafirai suna da yawa mutum ɗari uku da mutum dubu ɗaya da wani abu, kaga mutum dubu ɗaya suna da yawa. To, amma duk da haka sai Allah ya mai da su ɗan kaɗan a idanun bayan Allah, mominai. Sannan su ainihin mutum ɗari uku saboda haiba da farjini irin na ɗan adam shi kansa ka tara mutum ɗari uku a wani guri ka ajiye zai ka ɗauka sun kai dubu saboda Allah ya ɗan adam daraja amma sai Allah ya rage wannan kwarjinin sai bai sa musu ba su kansu murshirkai kafirai maka a wannan lokaci sai suka ga ayoyin na mutane ɗan kaɗan ne to amma Allah ya yi haka liyar qadiyallahu amra domin Allah ya hukunta wani al'amari kana maf'ulan wanda ya zama abin aiwatarwa dole zai faru babu kuma da za a yi ne mai na yin wannan yakin da kuma irin nasara da musulmai za su samu da kuma mai faɗuwa da arna za su yi a wannan karo da aka shi sa'adar Mali ya ce kur hina ma barazu ada ka ambata musu ko ka tuna musu yayin da abokan gaban nan suka fito ila ardil mu'araka zuwa ƙasa ta yaƙi muhun ƙalilan sai kuka gansu yan kaɗan fashtara'atu sai ku kai taurin kai kai girman kai alaihi ka san idan kana ga kaman kafin karfin mutum sai ka ji kuma mai ka samu wani girma da wata daraja to wannan da suka ga kai wadannan mutane yan kaɗan za mu iya cin galaba a kansu kawai sai suka ji ƙarfin hali zuciyar su ta samu ƙarfi suka samu damar da yi ga cewa in sun kara da su ma babu wani matsala sannan Allah ta'ala mala ya ce wa yuqallilukum fi ayni kuma kuma sai Allah ya mai da ku ‘yan kaɗan a idanuyansu a don me ya ce da ya tara kul idan. Allah ya mai da musulmai ‘yan kaɗan a idanun arna ko idanun mushrikai na wannan lokacin domin mushrikan su ga cewa ba sai sun yi tattali ba idan kina jin karfin mutum ai baka bukatar ka ce sai na sake yin tanadi sai na sake yin kaza kuma ya ce Allah ya yi musu haka ne ya mai da musulmai 'yan kaɗan a idanunsu domin su kafiran su bar yin wani shiri da tanadi don zuwa fuskantar musulmai ko za idan yanzu ka za ka je za ka faɗa yanzu me sa me yin jaraba ba kullum wani kwana yake yana karatu me yake shiri awa ɗaya ko awa biyu amma sai kwana yana karatu don zai yi shirin wannan awa biyu to kaga da aka nuna musu cewa wayanda za ku yi faɗan ai ba wasu mutane masu yawa wannan sai sa suka yi mai sakaci suka yi intanet shi sa nan malam ya ce liyatar istidad Allah ya yi musu haka ne domin su bar yin tattali su bar su daina shiri li harbi kun don ya ku ba za su yi shiri ba za su yi kawai suna ga duk lokacin da suka fito za su iya murƙushe da aka ba ku. kuka abin da musulmai yau suka rasa kenan da matan fahimta arna suka wannan shiri suka fi ƙarfin kowa a duniya yau duk abu da zai faru a duniya sai dai kaji an ce musulmai su ne a ba don me sa ba mu da istidar ba mu yi cire ba ba mu yi tattali ba ba mu yi tanadi ba eh istidar din nan ya kamata ta kowace irin fuska mu yi ta ilimi mu yi istidadi a harkar kasuwa mu yi istidadi a harkar tattalin arziki fito mu duk wani abin da ake yi ake samun ƙarfi da shi ya kamata musulmai su fita su samu ƙarfi da wannan kas zauna da ka matasa da kuke nan wallahi kan kai digiri yadda ka fara karatu ba abin da ke na batun fahimta ku fara yi kuma ba karatu kowane iri ne ba a rena shi ya uwanmu abin daga cikin wasiyar da shugabanninsu suka ce suka ce ana digiri a kashi ku je sai ka ga amfanin sa mutana ka ga ne kashi a gumban zane ko mutum yana ga kan fakwai wani to ce in ana digiri a kashi ku je zai muku rana da ka babu wani ilimi da bai da amfani duk wani nau'in ilimi da ake yi musulmai su tashi su kuɓa su shiga ciki su yi wannan ilimin su kuma nemi ilimin da gaske ba da wasa ba bai da sannan aliyu na ce za kun tafi amri fa kun fi in fara wani al'amari ka zama a cikin sa karka yi wasa to haka kowane irin al'amari mu tsaya mu riko shi mu yi shi mu kiyaye shi haka yin aiki kake ka koya duk da aka baka ka tsaya ka koye shi ka iya shi don ka kware kuma ka kiyaye amana da aka tsora maka a wajen Allah ta'ala ya mai da musulmai ‘yan kaɗan a idanun kafirai ba don kawai ba da ya tara kul istidada Malam ce don su bar shirye-shirye da har hukum don ya ku amma Allah ta'ala ya ce ya yi haka ne mai da ya ƙabi Allah amra na makonan Allah ya ka ya zartar da wani hukunci wani al'amari wanda ya zama azumin zartarwa sai ta haƙaƙa wa'adullahi lakum bin nasr ta wannan hanyar sai alƙawarin Allah ya tabbata da ya muku cewa zai taimake ku wal galabati da samun galaba fakanat kalimatun layi iya uliya da haka sai kalman Allah ta zama ita ce maɗaukakiya wa kalimatun lade na kafaru a sukula kalmar wa'anda suka kafuka sai zama a ƙasa da ko kake nan musulmi dole sai ya yi aiki don ya tabbatar da musulunci darajarsa da martabarsa a yau yana daga cikin aikin da ya kamata mu yi wa kanmu mu tarbiyyantar da kanmu shine mu koya wa kanmu ladabi na sanin halal da haram idan ka san halal da haram kuma ka nesanci haram ka ci halal kuma ka haƙurar da ranka ka ba shi haƙuri ka bai wa 'yan uwanka haƙuri ka bai wa iyayenka da matanka da 'ya'yanka haƙuri ku zauna ku ci halal ya fi sauƙi saboda in ka ci haramu to dole wannan haramun ku dole sai ta fita kuma hadisi ya tabbata cewa wanda ya ci haramun baya da wata makoma fata wannan tsokar da ta gini da haramun ba ta da wata makoma sai wuta za ka yan uwa kar mai wasa muna wasa da mai wuta shi sa dan adam sai ta abin da ya ga dama to Allah ta'ala ya yi musu wannan don ya nuna musu cewa yana tare da su kuma ya tabbatar musu da alkawarin da ya musu ya ba su nasara ya ba su rinjaye ya kuma daga kalmarsa ta zama ita ce maɗaukakiya sannan ya zama ya mai da kalmar kafirai ta zama a ƙasa Allah ya ce wa ilallahi ku fasani zuwa ga Allah turja'una za a mai da ko turja'ul umur za a mai da dukkan al'amura ai ilallahi nusirul umur kulluha zuwa ga Allah makomar dukkan al'amura yake fa yujazi kullam bima yastahiqu sai Allah ya sakanta wa kowa da abin da ya cancance shi kowa kaga an masa zakamako a ranar lahira to an bashi abin da ya dace da shi Allah ya sa mu ga mai kyau insha Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تقول kun san Allah shi ya halici ɗan adam kuma shi ke kafa masa dokoki da haka yanzu za a je yaƙi a filin yaƙi dole a gaya muku mene kamata ku yi da menene bai kamata ku yi ba yanzu dokar da Allah yake karantar da bayan sa'ana sai kira masu imani yace ya wallazi na amanu ya ku wanda kuka ce kun yi imani idza laqitum fi'ata idan kuka haɗu da wasu jama'a a filin daga fasbutu ku tabbata kar gudu kar ku juya da baya kar ji tsoro karku ku karaya kar yi ƙasa a gwiwa ku tabbata karku ku tafi juya bayan ne ce laha ku ambaci Allah kafiran da yawa la'allakum kuna ta yi ku rabota mala yace ya ayyuhal ladina sadaqullah ya ku wa'annan da gaskata Allah wa rasulahu kuma kuka gaskata manzon Allah wa amilu bi shar'i kuka yi aiki da shari'ar Allah da manzonsa idan laqitum jama'atan min ahli kufri idan kuka haɗu da jama'a daga cikin mutanen kafirai kar ku juya musu da ba qad ista'du liqitalikum Wa sun riga sun shirya sun yi tattali dan yaƙarku Allah ce fasbitu to ku tsaya ku tabbata ku nutsu kada ku gudu kada ku juya kada ku yi waiwai kada ku yi abin da zai sa su gane cewa akwai alaman karaya tare da ku musulunci ba ya so mutum karyayye ba ya so mutum ya karya a ko mene ne duk hidimar da ka sa a gaba ko mun wahalar abu kare tsoron ta ka gajiya ka ce ka kasa wadda bai daga cikin ɗabi'ar mutum musulmi dama ta fahimta haka wala tanhadhu an saboda haka kar ku karye zuciyar ku akan su ku karye da gangan kuna gani dan mu wannan guduwar da za ku yi kaman ku karye kanku ne sai ce wadhkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa ku tuflihun ai mala yace wadhkurullaha kaseeran da'ina ku ambaci Allah da yawa kuna masu addu'a kuna daga hannu kuna ta addu'a multahinina kuna ta ainihin mai yin hailala la ilaha illallah la ilaha illallah li'inzalin nasri alaiku. don Allah ya saukar muku da taimako daga gare su wa zufri da samun ɗaukaka bi a duniku da abokan gabar ku kai ta fuzu don ku rabota in kun yi haka za ku rabota su da haka daga cikin doka ta filin yaƙi da musulunci ya kafa duk wanda zai tafi filin daga ba a guduwa tabbata ake in ka gudu wani daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ce wa sabbansa bana ba ku labari da mafi girman laifi ba abla ɗan masu zai ce bala ya rasulallah da sabbai suka ce ma da liyamin dan Allah ka ba mu labari menene wannan bana na lissafowa ana sai ce wata wani yau mazafi da juyawa ranar haduwa da rindina wannan maya daga cikin manyan manyan laifuku. da aka yi kuwa kar mai kasa a gwiwa kar mutum ya ji cewa wannan abu da zai yi ba to yanzu kamar yadda nake ba mu labari cewa munafukan duniya sun kashe jihadi ta hanyar kirkiro kungiyoyi muyagun kungiyoyi suka nasabta su da musulunci wayannan kungiyoyi suka yi barnar da sun tallata su a duniya cewa mai ga yadda musulmai suke har aka mai da su mai ƙungiyoyin ta'addanci musulmi na kwarai ɗin kansa yanzu idan ya ji ga abin da ya kamata a yaƙe shi a kore shi cikin mutane amma kana jin tsoron ka fito kai bayani saboda me an aibata jihadi da masu yin jihadi da haka har ana jin tsoron yin jihadi wannan kuma shi ne abin da ya kira globalization awon lama kenan sun yi haka don idan ba su samu irin wannan shakkar ba da jin tsoron ba da sauransu to da ya za su kuma su su cimma manufofinsu ba su iya ba su dole su sai sun kirkiro abubuwan da za su aibata muku abin da kuke yi na addini bayan sun aibata shi ko kuma su sa muku shakka da tsoro a cikin zukatan <coughs> in sun yi muku wannan to shi kenan sun samu nasara daga kowa zai ji tsoron cewa a je jihadi na batun fahimta alhali jihadi yana nan ko jihadi ko gobe ko jibi zai iya yiwa wannan ko ba zai hana wannan abin da suke ba zai toshe jihadi ba in Allah in Allah ya tsara sa lokacin da abin zai zo ba za ka sani ba ko yawa lokacin da Allah ya nufin ya tsara a rushe duk wanda za a rushe a duniya gunda ba a tsammani ta wajen abin zai fito ina ne gunda ba tsammani turai din da suke jin shakka sai Allah ya kirkiro abun ta can daga cikin su idan bai wuta cikin su sun yi sai su fito su kare kane su ce ba su bane kaga Allah shi ke magani wanda ya ga dama ka Allah kuma kuka kula hakan zai yi da mai yanzu su waye suke karɓa addinin musulunci yi ba baka gana shiga musulunci amma a Europe fa continent manya-manyan continent ɗin duniya guda biyu ko guda uku ka je ka ci yadda musulunci yake bunƙasa a ciki america north and south america continent ne masu zaman kansu ko europe wanda shafi ingila da sauran su germany su ina da suna wayannan continent ne da musulunci yanzu yake bunƙasa fiye da duk da kake tsammani shi sa Allah ya ce mai shi ne yake zuwa wa ƙasa min atarafiya an natin ardu nan kusa min atarafiya a gari galibun Allah ce mu muke zake wa ƙasa muna cinye ta ta gefe gefe ana cin ta kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan Allah ce shin za su rinjaye ne ba za su yi ba Allah shi ne mai rinjaye duk da haka da haka Allah sai cinye su musulmi sai masu yaɗa wannan musulunci ya fito daga cikinsu sai su kawo su tabbatar da musulunci zai da aka kar mu tsorata kar mutum ji tsoro kuma jihadi tabbataccen abu ne daga daga cikin doka da aka sanya wa duk wanda ya je filin daga to kada ya gudu kuma yana daga cikin abin da ake a filin jihadi yin addu'a na fatan fahimta in kai addu'a Allah zai amsa maka shi sa Allah ya ce ya gaya wanda suka je wancan filin su ambaci Allah su yi addu'a su ɗaga hannu su roƙi Allah cewa Allah ya kawo musu taimako da ainihin mai da ɗaukaka a kan abokan gabasu kuma Allah ya musu haka kuma suka samu rabota da Allah ya ce za su rabota sai Allah ya ce وأطيعوا Allah ta'ala ya ci gaba yana يتشك بينا yana gwada musulai abinda zai sa su ci nasara a rayuwa yanzu musulmai yana daga cikin babbar illar da ta samu musulmai abinda ayan nan ta hana shi ne ya samu musulmi kuma musulman ba su suka kirkira wani abin ba a'a wayar da suka fi sanin duniya da sanin addini da ainihin sanin mai ake kira da rayuwa su suka kirkiro ɗan abubuwan suka jefa a cikin musulmai suka sa musulmai suka bar wannan abin da Allah ya ce su riko da shi Allah ya ce wa aqiullaha wa rasulahu ku yi wa Allah ɗa'a kuma ku yi wa manzon Allah ɗa'a. da'a na zaɓo kada ku yi jayayya kada ku samu jayayya a tsakaninku in kun yi wannan Allah ya ce protection to za ku ce za ku rasa ƙarfi za ku rasa kalma guda ɗaya za ku rasa shugabanci za ku rasa kawai ku dubi musulmi a Najeriya ƙungiya nawa ta musulmi ce zuwa Najeriya eh bari in ari kalmar wani daga cikin malaman Najeriya ce yanzu idan wani ɗan ƙungiya zai fito ce ya ga wata Ya ce ba da zai saurare shi amma yanzu idan aka ce sultan ya faɗa duk kowa zai aiki zai abu zai bi kuma wannan abin ta wannan mai ta karanta da mu ashe yin jayayya a cikin musulmai da musulunci masifa ne tun da wayanda suka san duniya sun san cewa in sun kawo wani tsakanin mutane a tsakanin al'umma musulma to al'umma musulma ta samu launi ko ba ta iya tsayawa ta yi abin da ya dace ba to bar su ga al'umma ta ga shi'a su ne rafidiyya aka jefa cikin musulunci aka kawo sufanci nau'i daban-daban sufanci iri daban-daban aka kawo aka jefa cikin addinin musulunci aka kawo ƙungiyoyin addinai daban-daban ga su nan ko ina ka kowa ya fi ƙarfafa abin da ƙungiyarsa za ta faɗa ko da abin da ƙungiyarsa ta faɗa akwai kuskure zai iya tsayuwa a kanta kun ga shi sa Allah ya ce falata naza ko wala naza, kada ku yi munaza a kar ku yi jayayya ba tafshalu sai ku daidaice sai ku samu matsala bayan nan Allah ya ce wa tazhabu sai martabar ku da karfin ku da darajar ku sai ya tafi shi sa Allah ta'ala cikin wata sura ya ce daga da zalla ilaykum kitaban fihi zikirkun ko afalamin min Hmm? Hmm? ta akilu Allah ya ce daga da laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikirku ita hakika mun saukar muku da wani littafi Cikinsa akwai daukakar zikirku bi ma'ana sharafukum akwai ɗaukakarku matakar kun yi riko da shi kun tsayi a kansa to za ku samu daukaka a wannan duniya za ku samu daukaka a lahira to yana daga cikin abin da zai daukaka musulunci da musulmai shine su bar jayayya yau idan aka ce ana musu akan ko ana jayayya akan wata matsala to abin da zai sa mutane musulmai su dawo su tsayu akan kalma ɗaya shine riko da gaskiya kullum muna ba da irin waɗannan misalai yan izara zuwa ce ba a taron su sauran mutanen musulmi sun ce za a yi sai a zuwa duba ina aka ce a yi inda ake samu addini a gurin annabi ne ko annabi ya rayu a duniya ya yi aure kuma Allah ya kaddara ya har guda guda bakwai to irin abin da muke yin nan na al'ada na tara mutane a kobar gida a yi wannan sunan annabi ya yi a 'ya'yansa bakwai ina. wa yake koyar da addini a gunwa aka koyo gun annabi to annabi bai wannan ba to ya wani zai zo ya ce a ce masa ba dai bane ya ce a'a ai rowa ne yan izala suke abincin da zaka bai wani zaka ro jama'a mu duba wannan idan za mu koma kan gaskiya sai ka ga wanda duk yake tallata wannan abun sai ka daga duba wani abinci yake ci da abin kawai shi amma ba wai wani tabbataccen nafsi yake da shi ba wanda zai tabbatar masa da haka da ku ga yan izala sun ce kana ɗaura guru da laya malamai masu sa a yi rubutu da shan guru da laya sun ce a yi sai a ji a duba annabi ya zai ya kawo mana wannan addini shi ya ce inda mutum zai ya laya ya mutu tana cikin ba zai rahoto ba har abada sai mu je mu duba a rayuwar annabi ya irin wannan shi ne ainihin sharafa kuɗin kenan ɗaukakar ku kenan kun yi riko da littafin Allah to wannan jayayya da za ku yi da sauransu ba za ka sa darajar ta ta ta ba saboda jayayya ce za ku yi ku samar wa kanku mafita a littafin Allah da sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga muna yin wannan ba a yi sai kowa wancan ya zagi wancan wancan ya faɗa wancan ya faɗi wancan da ko mutane suna abubuwan da ba daidai ba ne a addinance in ka zo ka ɗauka a shari'ance in ka bayyana wani zai ce aika cin mutunci wata ƙungiya ko wani su jama'a babu cin mutunci abu ne na shari'a dole za ka bayyana ce mai aƙida kaza yana yin kaza idan aka yi ce ƙarya aka masa sai fito ce a'a kaza da nake yi ba haka ba ne? ba a fahimta ba ga yadda fahimta ce ai kullum muna kalubale ce in an faɗi magana mutum ya ci ba haka ba ne ya fito gidan rediyo ya ce ba haka ba ko ya fito ya faɗa shi ma ce wannan abun ba haka ba ne abin da ya sa muke yin kaza saboda dalili kaza sai a je a duba dalilin saboda shi addini dan dalili ne ba a yin abu da kai Allah ya datar da to Allah ta'ala ya ce wa atiullaha wa rasulawa, ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wala zaɓo kada ku sa rarrabota ai kar ku rarraba kar ku yi jayayya kar ku yi abin nan in kun yaka fa tafshalu sai ku ce, wa ku darajar ku da ƙarfin, ku da martabar ku da matsayin ku sai tafi Allah ya ce wasu ku yi haƙuri da junan ku yi haƙuri da junan dai wanda aka ba ku shi yake muku shugabanci ko aka yi da shi kin abu ko mun kurakuransa in an gano yana da alƙarai to a yi haƙuri da shi idan kuka yage shi sai kuma fitina wadda ta wuce wannan ta faru da haka haka a filin yaƙi duk abin da kuka gani na wahala ko tashin hankali Allah ta'ala ce karku da ku jayayya a wani ku yi haƙuri da junan ku tsaya a kan wannan in kun yi haka za ku samu daraja da ƙarfi amma in kun bari kuka yi jayayya to ƙarfin ku zai tafi inna Allah ma asabu zane Allah ira ta da masu haƙuri shi ne mala ya ce waltazimu ku lahi kulzumciwa Allah ɗa'a wa ɗa'atu rasulihi da yi wa manzansa da'a fi kulli ahwalikum cikin dukkan wani yanayi da kuka samu kau wala tastalifu kada ku sassaɓa fata tafarra ko sai ku ne fata tafarraka kalmatu sai kalmar ku ta ɗaiɗaita wa takhtalifu zukatan zukatanku kuma su saba wa juna wannan sakamakon sai ku zama masu rauni fatan haru ku. kuma ƙarfin ku sai tafi wani surukun da taimakon da Allah ya sa zai muku sai Allah janye taimakonsa kun ga abin da ya sa musulmai ke ko akwai izala akwai shi'a akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai waye kai waye mun kasa hakuri da juna mu tsaye mu samu shari'a mu tabbatar da wannan abin shine shari'a wane da wane da wane abin da suke kai ba shari'a bane su sauka su dawo shari'a mu yi hankali juna mu ɗaya haka wannan sai sa mu zama masu kalma guda ɗaya amma mun ƙi kowa ya ce yana da gaskiya an yi zai yi eh iya wannan na najeriya na gaya maka wanda ka sani wanda suka bayyana an yi kowa yana da gaskiya a duk wayan nan haka ba zai yi ba dole ɗaya ne mai gaskiya sauran kame-kame ne to dole ko musulmi ya nemi inda gaskiya take don yana neman kukuta don musulmi hadafinsa ba duniya kaɗai ba ne babban hadafin musulmi ne lahira da haka duk rayuwar da ke a duniya da jin daɗin da ke da duk abin da ka samu a duniya in lahirar ka bata kyau ba a asarar da baka taɓa yin ba sau da haka ‘yan uwa mu dawo mu yaƙuri da juna mu dinga fuskantar juna da al'amura na addini mu nemo dalilai in ka samu dalili mai ƙarfi ka sauka kan naka ka zawo ka bi shari'a wannan ne zaman ka lafiya Allah ta'ala ya ce wasu biro, ku yi hakuri inda Allah ma sabi lalle Allah yana tare da masu Ya ce wasu biro inda liqa'i adu ce ku yi hakuri yayin haɗuwa da abokan gaba duk lokacin da za ka haɗu da wani wanda yake gaba da kai ko yake adawa da kai to in baka yi hakuri ba ba yadda ka yi sai dai ka kasa cin nasara da haka wanda yake cin nasara kuma a rayuwa ta duniya ko a filin yaƙi ko a kowane irin al'amari ne to shi ne mai haƙuri to haƙuri kuma ana yin sane ta fuskoki kamar haka a wani filin yaƙi ka yi haƙuri a wajen haɗuwa da abokan gaba a rayuwa ka yi haƙuri ta fuskar mai ibada da za ka yi wa Allah ɗa'a da za ka yi wa Allah ka yi haƙuri a raƙatun lafi ka yi ƙoƙari ka haƙurtar da kanka in ba ka zo mai haƙuri ba ka iya yi wa Allah ɗaya ba ba za ka iya yin ibada ba ibada kuma ita ce ɗa'a da ake nufi a nan ka bi umarnin Allah ya ce a yi sallah kana yi yi manzo Allah ya karanta ana nafilfili kana yi Allah ya ce a yi azumi kana yi manzo Allah ya zo ya koya maka azumi da na farilla da na wajibi kana yi manzo Allah Allah ya ce a yi aikin haji Allah ya koya maka yadda ake aikin haji da sauran duk abin da ya rata da shi na umara da sauransu ta koya kana yi kuma kana haƙuri in ka iya haƙuri kan ɗa'a a Allah ba to ba za ka iya bin Allah ba haka kuma ka yi haƙuri wajen yau manzansa biyayya shi ma ka yi masa biyayya ka tabbatar da duk abin da ya tabbatar ka kore duk abin da ya kore ku ya ce inna Allah lalle Allah ma'as sabirina yana tare da masu haƙuri bil auni da taimako wa nasar da gudunma wa ta'ayyidi da ƙarfafawa wala Allah ba zai tabar da su ba matukar sun yi masa da'a kuma sun yi hakuri daga ko a filin yaƙi ko a irin ko a ina ne in kai hakuri kai wa Allah da sa da'a kai hakuri to Allah sai ya baka nasara a abin da ka sa a gaban ka. Allah ya bamu nasara sai ce mai wala ta ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ورئاء الناس ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله تعالى يقول ولا تكونوا كرب كرب كسنتي كالذين خرجوا من ديارهم kamar wa'annan da suka fita da gidajensu batar don girman kai wa ri'a'an da kuma yin riya ga mutane wa duna an lillahi kuma suna katange mutane ga barin tafarkin Allah wallahu ma ya'maluna kusan lalle Allah dangane da abin da suke aikata muhayyi yana kewaye da shi ya san komai duk abin da suka yi babu wani abin da zai koyi a gare shi haka in sun yi abu mai kyau ya sani in sun yi mummuna ya sani in ka abu mai kyau ya sani in kai mummuna Allah ya sani shine malai yace wala takunu mithlul mushrikin kar ka zama misalin mushrikai alladina kharaju min baladi da suka fito daga garuruwan su kibra saboda tsananin girman kai ba za su zauna su bi annabi ba ba za su zauna karkashin mulki annabi ba ba za su zauna a ri'a'an da kuma riya ga mutane liyamna unnasa ar dukhuli fi dinillahi sun yi haka ba don kawai ba don su hana mutane shiga addinin Allah kuga wannan lokacin annabi an yi irin waɗannan ko har a garin maka har kofofin shigowa gari aka sa mutane aka tsatsare daga bako zai shigo gari sai a tare shi a karantar da shi cewa to za ka shiga wannan gari Kaji akwai wani mutum sunansa muhammadu yana nan yana kaza yana kaza yana raba yara da iyayensu yana zagin allolin munata da usa da manata yana yin kaza yana cewa abin Allah guda ɗaya a yi waye-waye duk za su faɗa maka sharri a kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wani ɗin ya haɗa mutane shiga musulunci a'a don buga misali ɗauki labari ko tarihin ɗaya daga cikin sabon faɗa gidan shi jundubin gina jinada ko ya zo shi ya shiga garin makka sai addu'o'in suka tare suka ce a'a karka shiga garin nan man za ka shiga ma gashi gashi har aka ba shi da aka ce sa a kunnansa kare ya je saurari maganan allai. da haka lokacin da ya shiga gari yana tafiya ci to ya ne mutum mai hankali zan karbi hankalin wani wani na ne aiki da shi ya kamata ni mai hankali ne in mutum ya faɗa magana hankali na ya kai ya sa in iya tantancewa wani abu mai kyau ne wannan abu mummuna ne abin da yake faruwa da musulman yau kenan amfani suke da hankulan wasu mutane kana musulmi bai kyau suke amfani da hankalin wani ba ya fi kyau kai amfani da hankalinka idan kai amfani da hankalinka ka hada da nafsosi na Kur'ani da hadisan manzon Allah ta maganganun malamai da ake fita sai ka iya fitar da mafita a kanka amma an kiyan amfani da hankalin wani to hankalin wani ba lalle ne abin da ya gane ya zama daidai ne ba amma kai hankalinka duk abin da zai gaya maka gaskiya ne mai dalili saboda mutumin da ya zo wajen annabi ya ce ya zo ya tambaye shi akan menene albirru sai annabi ya ce masa ka koma ka tambayi zuciyarka zuciyarka ta san abu mai kyau ta san abu nuna har malamai suka ce dan adam bai da wani malami mai girma da ya wuce hankalinsa shi da zuciyarsa domin zuciyar dan adam ta san wannan abin da dai ne ta san wannan abin ba da dai ba ne abin da zai sa ta zo ta bi abin da ba da dai ba ne mai san zuciya da ka in san zuciya biyo sai ta bar abin da yake daidai da kama abin da bai ba daidai ba har ya zo ya zama daidai a ran ta ko a ran mai rai da shikenan ya halakar da kansu kenan Allah ya kare mu to da ka yan uwa mutum kare amfani da hankalin wani kun ga wannan malam yace ai wala takunu na mushrikina alladhina kharaju min baladin kibran wadda suka fita a garuruwansu don girman kai wa riya'an da kuma riya liyamna'u an-nasa unnasa ad-dukhuli fi dinillahi don su katange mutane su hana su shiga cikin addinin Allah shine wancan sahabi da yaji aka bashi auduga yasa a kunnansa Abu Zar bin Fariko ko yasa a kunnansa da ya sanya yana zuwa ya ce to shi mutum mai hankali ya zai amfani da hankalin wani sai cire ya je bai ita bari ma ya je ji maganar wancan mutum ya je saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji jawabansa ya gane gaskiya bayan ya karɓi gaskiyar kuma ce dole sai ya zo ya bayyana gaskiya a cikin mutane akan ce masu a'a akwai wahala ya ce damun so yake ji nauyin karba ya ji ta eh ai Allah da zai ko da zai aiko annabi sai da ya gaya masa waɗansu ayyuka ya masa ya tarbiyyantar da shi da sallar dare da waye da waye da ya ƙarshe ya ce mai inna sanulki alaika kaulan sakila Dalil ne yasa muka ce kai kaza kai kaza kai kaza za mu sauke maka wani furci mai nauyi shine faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan da ya karɓa ya ce shi ma zai je ji nauyin kalma yaje taron arna ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai duka sai da shi aka zo aka kwace shi ya warware dan warke ya ce bai ji nauyin ba zai sake koma ya sake koma sai da ya so annabi ce yanzu ka ji ta ya ce to ka je ka isar da ita kada ka shiga musulunci a ruwan sanyi haifar ta haka a ciki ba ka san wani rigima ba eh amma ya kamata mu yi wa mu yi wa musulunci hidima fiye da kowa sa umar an kaɗa bai ce duk wanda bai san jahiliya ba bai san daɗin musulunci jahiliya nan wanda bai san kafirci ba ba zai san daɗin musulunci ba amma idan da a ce an halicce ka ka taso a matsayin mutum da bai da addini sai Allah ya zo maka ni'ima da addini to a lokacin da ka gani Allah ya maka ni'ima ba karama ba ku bibi tarihin waɗanda suke musulunta musamman irin ainihin mai ake kiran su superstars na Amurka, ku tabbi tarihin su kuna tun da gaya maka bai taɓa samun ni'ima a rayuwarsa ba tare da cewa da yana da kuɗi yana da kaza yana da zai giya maka duk irin abin da ya mallaka na dukiya da menene menene amma zai ce maka bai taɓa bacci ba ma kamar wani mawaƙi loon wanda ake ce masa big boy ko lokacin da ya musulunci ya ce kai a shi bai taɓa jin daɗi a duniya ba sai da ya musulunci ya ce tun da yake kamar ne ya shiga musulunci bai taɓa kwana ba ƙarƙashin su ba bindiga kullum na ne kyau zai zara kashi amma bayan shiga musulunci sai gashi ba komi za ka sai kwanta ya ta sharar bacci eh ko ba kogari wanda suke yawo a najeriya zai idan za ka ga mutum na kwana a waje in ba garin musulunci ba eh ba inda za a ga inda ake kwana a waje sai a garin musulunci ka je kudu gari gidan du da karafuna ta ko'ina an fere kuma duk inda ka shiga kulewa ake sa ɗan makuli a sa kaza ba ga wasu gari zai zo da buddiga su kare gida su shigo su to wannan bai ishe ku gane musulunci addini ne gaskiya ba amma waɗanda suke ba musulmi ba an za su samu baki cewa musulmai su ne ƴan kaza su ne ‘yan kaza wanda a garuruwan ku ba ku iya kwanciya a fili Allah shirya da da haka Allah ta'ala ya ce mana kar ku damu da irin wa'ancan abin da suka yi kar ku zama kuma irinsu wayanda suke fita a garuruwansu don girman kai da kuma riya da kuma katange mutane ga barin addinin Allah su ana mutane shiga addinin Allah shi sa su haka sai Allah ya ce wallahu ma ya'maluna muhit ai wallahu bima ya'maluna muhit Allah ya kewaye su da duk abin da suke yi la ya gaibu an shi babu wani abin da yake koyuwa ga Allah da abin da dan adam zai aiwatar duk abin da nayi duk abin da kai duk abin da muka yi babu wani abin da zai koyo Allah da alkiyama ta tsaya wannan abun a fili za a ga shi shi sa Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin wata aya yace yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuhu cikin alkiyama ta tsaya Allah zai biyo mutane labari duk abin da suka yi a duniya ahsahu Allah Allah ya kiyaye komi su ko mutanen sun manta kaga kenan duk abin da kai babu wani abin da zai boyu ga Allah shi sa ne anan Allah ya ce wallahu ma ya'maluna muhit Allah ya kewaye su da duk abin da suka aikata duk abin da suka Allah na kewaye da shi ya san shi ya sa an rubuta an kiyaye shi gobe alkiyama za a nuna maka abin ka. kuma ai maka hisabi da shi za ya ce in alkiyama ta tsaya sai a ce maka mai in aka nuna maka abu ka fara musu sai a ce maka rai ka fitar da littafin ka da kan a nan cikin wuyanka ka karanta ka yau kanka da kanka yi sami ga ɗan adam kai ka fitar da takarda a nan ɗinka a nan ɗin ciki an ajiye maka ka za a ka karanta a barka ce rana kaza na je kaza rana kaza na yi kaza rana kaza na yi kaza sai ka gama kam ka ce to me hukunci ya Allah aljanna zan ce to ke ka ce za ka je wuce an gaga mutuwar ke ka zan ce sai a ce to je ka da ka dace da hukuncin da ka yi wa kanka amma in ba ka yi mai kyau ba da za ka ce da ka ce la'adar ma yi sami ke ban san mai hukunci na ba bincike da na yi ba gano mai na gano ba eh <laughs> ba ka gano mai ka karanta ba الله ya sauka sai Allah ya وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَى Allah ya ce wa idza yana lahum shaitan ka tuna a lokacin da shaitan ya kawata musu a amalahum ayyukansu wa qala yace la galiba lakum al-yawma min nas a yau kan cikin mutane ba wanda zai rinja ya kawo wa inni jarun lakum kuma ni ina makwabtaka da ku ma'ana ni na muku alkawari zan taimaka muku falamma a ce ko yayin da ya gano ainihin ko kuma yayin da ainihin rinjina guda biyu suka haɗu da junansu rindinar arna da rindinar bayan Allah mai na kirki wannan shaidan yana cikinsu wannan kuma mala'iku suna cikinsu shaidan da ya ga haka na kasa alaƙi sai ya juya da baya ya juya da baya wa ya ce inni bari umi ni kan labaranta da ku inni arama rama taro ni na ga abin da ku ba ka gani inni la’a lalle ni ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab kuma ku sani Allah mai tsananin ukuba ne da ya tashi kama bawa da azabar sa dan adam bai sanya zai tsira ba azabar Allah dole mu nemi tsari da ita yan uwa wallahi irin siffar da aka siffarta wanda za a sa shi a wuta in karanta maka wani abun kaji za ga kawai iya abin da hankalinka zai iya ɗauka shi ne manzon Allah da Allah suke karanta da kashi dan adam ya ji tsoron Allah kuma ya ji tsoron wutar Allah mai Allah ya iya kama mutum yadda ya ga dama a anan mala yake ce mana wa dhkur hina hassa shaytan ka ambata musu lokacin da shekar ya gano ainihin musulki ne yazo yake kai kwa yake ainihin ziga ainihin mushrikai ma ja hulahu. irin abin da suka zo da shi wa ma hammu bihi da abin da suka himmatu da shi za su wa ƙara lahun sai ce da su lan ya ba kun adun al ya ce kai yadda kuka fitan nan ga kayan yaki ga zaratan matasa ga kaza ga kaza ga kaza ai ba mai cin garba akan ku ce musu ba wanda zai samu wani rinjaye akan ku fa inni nasruku shine inni jarul Ya ce ni kuma mai taimakon ku ne a yau Falon ba ta tun taqabalatul gai mala yace yayin da ɓangare biyun nan suka fuskanci juna al-mushrikuna wa ma'ahu shaytan mushrikai tare da su akwai shaytan a cikin rundunarsu wal muslimuna wa ma'ahumul mala'ika musulmai kuma tare da su akwai mala'iku a cikin su raja'a shaytanu mudbir aina qasa sai shaytan ya juyo ya juya ya gudu wa qala lil mushrikin bayan yana gudu sai ke gaya mashirkai ce ni bari minkum ni kan na barranta da ku in ni a rama latarau ni na ga abin da ku ba kwa gari ne al na mala'iku alladina ja'u wa'anda suka zo madadin musulmi wadda suka zo don karfafa musulmai da taimakon su inni akhafullah da ka ni ina ji tsoron Allah fa kazalahum sai shi ɗaya ya yarbar da su wata barra abinu ya barranta daga cikinsu ya gudu kawai ya bar su kunga ya zuga su eh ta haka shi ɗaya kyau ɗan adam sai ka gama tsayarka a duniya ka yi duk abin da yi. na gama hukunci gobe alkiyama aka sa ɗan adam aka sa hukuncin aka zartar da shi kusa kan gama hukunci gobe alkiyama za a sa 'yan wuta a cikin wuta za a sa 'yan aljanna a cikin aljanna Ba an yi wannan kamar yadda ainihin bukhari ya ka cikin jawahirin bukhari ya ka hadisi ruwa daga abu huraira ya ce za a zo da wata halitta kalkamashi kamar raƙumi fatu kahu bainal jannati wannan sai a ɗaya da ita tsakanin gidan aljanna da gidan wuta fa yuqalu ya aljanna sai a kira yan aljanna ce ya ku yan aljanna hal na hadha kun san wannan fa yashtari'una wa yanzurun wa yaquluna na'am hadha al-maut ya fi kira su sai su waiwaiwa haka sai su duba sai su ce eh wannan shi ne mutuwa wa yuqalu ya ahlan nar ce ya ku wuta hal tarifuna hadha kun san wannan su ma fa yashtaribu wa yanzurun wa yaquluna na'am su ma sai su juyo su duba sai su ce eh hadal al wannan shi ne mutuwa Allah ya ce sai a yi umarni ita mutuwar kanta sai a yanka ta a wara bai ƙalu su a ce ya alin jannati khuludun falamot ya kuwa aljanna ku dawon ba mutuwa yan wuta kuma ya ce khuludun falamot ku je ku dawon ba mutuwa to bayan an gama wannan an rufe ƙofa to shi sai ɗan ya zo a tsakiyar wuta zai hudu ba ya mutu don shi ne shi shugaban shi ne Allah ya ba mu labarin cikin sautin Ibrahim ko wa qala ash lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum amma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum shi ma zai barranta da duk wanda ya tsaya a duniya kai ne mai cin kudin ruwa kai ne mai zina kai ne mai luwaɗi kai ne mai kaza kai ne mai kaza ba ruwanka yanzu ai holewa kake to sai ka je Allah ya kama ka kamun da ba za ka iya ba. shaidan ya zo ya hudu ba a gabanka ya ce kuma ni ka ganni ma tukunna ka gan shi kuma wanda ya ce ganin shi ɗan sai da haka <coughs> zai ce baka gan shi ba za ka ganka zargi kowa zargi kanka kai kame abin da ka take so da haka yan kwa kar mu bi son zuciyar mu a rayuwa ta addini ku ga mu bi abin da shari'a ta ce shi sa nan Allah ta'ala yake karantar da mu yace shedan ya je ya samu mutanen makka mushrikai ya nuna musu yana tare da su ya karfafa su ya jinjina su ya ba su karfin gwiwa sun fita wannan yaƙi ya shigo cikin su suna kallonsa lokacin da ya gama mala'iku suna sakowa daga sama suna shiga rundunar bayan Allah to sai gane yaƙi ya fi karfinsa kawai sai juya da gudu ya ce kuma wallahi shi ya fita daga cikinsu don me yasa don shi yana jin tsoron Allah ya ga abin da su ba su gani ba da haka ya gudu abinsa ya ce ni a sakullah mala ya ce faka zalar sai shaɗan ya yarbar da su wata barra aminu ya barranta daga cikinsu wallahu shadidul iqab lalle Allah bi tsananin hukuma ne liman asahu ga duwar da ya saba masa walam yatub bi tuba ba taubatan da suha tuba wadda yake tuba na gaske duwar da yake saba wa Allah har ya mutu ko bai tuba ba to sai ya samu kansa a cikin wancan ba da shi zai Allah ya kare ku da ga da lokaci za mu tsaya akan wannan aya din ko in Allah ya kai mu gobe sunu tashi akan aya ta 49 abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa ya zama akwai kuskure kuma Allah ya gafarta mu اللهم اهدنا man هديت wa فيمن fi man فيمن barik lana fi ma أعطيت وكأن عنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يهد من آذيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك بجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم كشفنا ما نحن فيه يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قضي هوائجنا يا رب العالمين واكرم دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله